idan Allah ya bada nasara za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza kai ko yau abu ya sauka daga mulki ya cika alƙawarinsa saboda duk wani abu da ya faɗa ya cika shi babu inda bai taɓa ba da haka yanzu sai dai a yi magana ci gaba da yi ba maganar a tsaya ba a a ci gaba da yi da haka duk inda ya kama a rushe a rushe masallacin idi ina aka kai kuɗinsa ina aka kai kuɗin masallacin idi su isu isu suke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 ne muku murna fatan alkhairi da wannan gagarumin nasara da muka samu alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi sannan ina yi wa jagoranmu injiniya dr rabi musa kwankwaso fatan alkhairi a dukkanin al'amuransa kuma ina addu'ar allah ubangiji ya ji maji daɗi allah ya gafarta masa injiniya abubakar yusuf allah ya ƙara hajiya lafiya wannan nasara da ka samu Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairin da ka ɗauko wani duk abu da ya ɗan fara jinkirta ko ake ganin ta dalilin wannan shirayi ya dakata yanzu muna da ƙarfin gwiwar ci gaba da dukkanin wani al'amari Allah Ubangiji zai ƙara tabbatar mana da nasara a dukkanin al'amuranmu. wani nasara da aka samu ta ina kake gani za ta sa misali shi injiniya abubakar su biya zabar ya dora da ayyukan da yake duba da abu ya gani ake da abin da ya ɗebo yana ne saboda gudu ko kuma fargabar zai iya barin gwamnatin koyaushe a kotun farko da aka yanke hukunci abba kalmar da ya fito ya fara faɗa ta yi kada mu sa wani abu a ranmu kuma za mu ci gaba da ayyukan alkhairi kafin a faɗa sakamako ma'ana kafin a faɗi hukunci ya faɗi haka bayan an faɗi hukunci ya faɗi haka haka ta gaba ya faɗi wannan kalmar da dukkanin wani wanda yake cikin gwamnati ya mai da hankalinsa akan yi wa talaka abin alkhairi ba wai ya karkata wajen shari'a an kwace a can an yi waye a can a'a shi jihar kano ce a gabansa wallahi injiniya kabiru su jihar kano ce a gabansa don in ba jihar kano ba ce a gabansa alamu zai nuna kuma mu yan kwankwasiya inda ka ganmu mu to za ka gan mu daban miki magana ke ta ci gaban matasa na gani lokacin da ya fara gwamnati da rusau ya fara kana gani anya haka za a shekara hudun kun gamsa a ci gaba da irin wannan tukin ai idan bai ma cika alkawarin da ya ba sai Allah ya kama shi ai alkawari kai idan Allah ya bada nasara za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza kai ko yau abu ya sauka daga mulki ya cika alƙawarinsa saboda duk wani abu da ya faɗa ya cika shi babu inda bai taɓa ba da haka yanzu sai dai a yi magana ci gaba da yi ba maganar a tsaya ba a a ci gaba da yi ci gaba da rusau alƙawari alƙawari ya ɗauka ko ya ci gaba yanzu ya yi mu fatan mu duk inda yake na talaka ne ko hanya ce Allah ya ji kan Dr. Rabi Musa kun kwasa ba dan ya mutu saboda injiniya da rabi musa kwankwaso shi ya fara wannan aikin na ruso duk inda ya kama hanya ne ko masallaci ne a rushe kuma wannan ba wai faɗar injiniya rabi musa kwankwaso ba ne hanya ta fi masallaci Daka duk inda ya kama a rushe a rushe masallacin idi ina aka kai kuɗinsa ina aka kai kuɗin masallacin idi su isu isu suke kuma dukkanin yawanci wanda suke a masallacin idi waɗanda suka sai gurin su ainihin wanda aka ba a yi zalunta waɗanda suka sai gurin kuma sun sani don akwai mutane da dama da suke cewa ba za su sai gurin ba saboda sun san idan injiniya da rabi musa kwankwasa ya karɓi mulki sai an rushe gurin kuma ya zo ya faɗa kafin ai shari'a kafin a zaɓe ya ce idan ka yi gini hawa ɗaya hawa dubun dubun uwarsu sai an rushe kuma abba ya cika na alƙawarin da mutan jihar kano akan haka suka zaɓi abba menene sakon na ƙarshe sako na ƙarshe shine ina jaddada godiya ta ga ubangiji kuma ina godewa kansilan mu na goban insha Allah abba mai mai shishawar na abba gida gida wannan bawan Allah yana taimakawa al'ummar da suke shafi sheshe kai imanin sifal duk wanda za a tambaya a sheshe matashi wanda bai da abin yi ya samu abin yi aka tambaye shi wane ne abba zai gaya ma wane ne abba to mune masa godiya kuma mune wa injiniya da Rabi Musa kwankwasa godiya bisa wannan turbar da ya dora mu ta gaskiya da amana wanda a kanta muke kuma insha allahu a kanta za mu dora sannan sako na a gurin injiniya Abba Kabir Yusuf shine mun gode mun gode mun gode da kaunar da kake nuna mana Allah ya tabbatar da wannan kaunar a zukatanka Allah ya kara hajiya lafiya Allah kuma ya raba ka da ita lafiya Allah ya raba ka da wannan kujera lafiya yanda ka fara aikin alkhairi Allah ubangiji ya sa ka gama lafiya